والآقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyu ga watan rabiul awwal a biyu ga watan rabiul thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karanta littafin aqidatu salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu A الشيخ الألامة ربيع بن هادي أمير wa يوى da kuma تعليقي A muna cikin shafi na 389 daga ƙasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa hakaza ihtiramu sahabata wa hubbuhum. Hakanan ihtiramu sahabati hakanan mutunta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam da san su yana daga cikin manhaji na salaf mu'minin da kuma jibintan mu'minai in ka san waɗannan mu'minai ne an gane wannan ko tun daga manya-manyan malaman su zuwa ga na ƙasa da su dole ne ka so su dole ne ka mutunta su na'am wa ila akhir hadha alkitab zuwa ƙarshen wannan littafi bal hadi kullu hadhihi aljumla kullu hadhihi al duka dukan wayannan jumloli kala kanat mutaqada jami'i imam sabuni yace imam sabuni yace duk wayannan jumloli sune aqidan dukkan su gaba daya aqidan dukkan malamai na salaf suna mutunta sahabbai suna mutunta tabi'ai suna mutunta tabi'i tabi'in suna mutunta duk wani malami da ya daga tuta na yada sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam a kowane zamani kowane lokaci kowane wuri lam yukhalif fiha ba'duhum ba'da wato ba su samu sabani a ciki ba babu sabani sashen su ga sashi a ce malaman sunna sun yi sabani akan girma masahabbai an taba samun wannan sabani a ce wasu wasu malaman sunna suna ganin a girma masahabbai wasu na ganin a'a wasu malaman sunna suna ganin a mutunta tabi'ai wasu na ganin a'a wasu na ganin a girma tabi'i tabi'i wasu na ganin a'a malaman sunna sun yi ijma'i dole ne a girma wa'annan sannan kuma a girma duk inda malaman sunna suke a duniya bal ajma'u alaiha kullaha a'a sun yi ijma'i akan ta dukkan ta gaba daya an gano wannan babu sabani duk inda malamin sunna yake wato magana ɗaya suke faɗa ko magana ɗaya suke maimaitawa cewa lallai lallai wato duk mutumin da zai buɗe baki yana cin mutuncin sahabbai duk wani gudunmawan da ya ba musulunci dan bid'a ne shi ko da ya gina masallatai ko da ya yi fada da amerika da ingila ko da yana musu raddi ko da yana kaza in yana zagin sahabbai dan bid'a ne kare baka sha'awa dan akwai mutanen da sai ga mutum na zagin sahabi ko yana zagin tabi'ai amma da zaran ya yi raddi ga amerika sai a ce kaga jagora to in kaga mutum ya faɗi wannan to kwata-kwata bai ma fahimci sunna ba an gane shi dan bid'a yana yin haka dan ya dauke hankalin mutane an gane ya zagi sahabbai ya zagi tabi'ai ya karyata hadisin manzo Allah sai ya zo yayi wani bajinta dan ya samu amsuwa wajen jama'a ina fatan gane wannan ila an zagi manzo Allah sai ya sauri shi zai fara magana kafin malaman sunna su duba me za su aikata amma an gane sunna shi yayi wub saboda a ce ai shi ne jagoran al'umma ina fatan gane wannan idan mutum ya taso ya daga tuta na kariya ga musulunci farko abin da za ku fara dubawa menene gidan shi kada ku yi rudewa irin yadda musulmin duniya suka rude zamanin ayatollah khomeini aka ce dan shi'a ne amma shi an cin shi daban ne amma daga baya sai ya fito a mutum ya yi wallafe wallafe da ke nuna cewa shi an cin shi ma ya fi na wasu ɗan shi'an da yawa zafi wanda ya nuna cewa imamansu guda goma sha biyu suna da wani matsayi wanda annabawa mursalai ba su kai ba wato mala'iku na kusa da Allah ba su kai ba ko kuma imamai mursalai kaga sai ya fifita imamansa guda goma sha biyu akan annabawa da kuma mala'iku sannan kuma ya ce imamansa sun san gaibi sun san san da za su mutu ba sa mutuwa sai da zabinsu kuma sannan a cikin wasiyarsa yana nuna cewa aikin da mutanen iran suka yi na ainihin gwagwarmaya da fada da ainihin zalunci ya fi gudunma wanda sahabbai suka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ce saboda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin uhudu sun gudu amma shi mabiyansa ba su gudu ba to kaga ayatollah khomeini ya faɗi wayannan manganu amma da mutane da yawa sun yi ta yaban shi ai dan shi'a ne amma ba sauran ba kamar sauran yan shi'a ba to mutumin da yake dan shi'a imamiyya ka ce ba kamar sauran yan shi'a ba dan ya maka taqiya ya boye maka aqidan shi misali an fahimci wannan ayi na'am yan ikhwanul muslimin suka yi tayyaban shi suka yi tayyaban shi irin su sayyidu hawa sun yi rubuce rubuce cewa wannan jagora ne na musulmi kaza kaza kaza shi an cin shi daban ne amma bayan aqidun shi sun bayyana na jingina mu Umar dan Khattab luwadi da kafirta sabon manzo kafirta matan manzo da wasu miyagun mangalu ya yi rubuce-rubuce masu haɗarin gaske a cikin littafinsa al-hukumatul islamiyya da littafinsa tahrirul wasila da kuma wasiyansa da wasu rubuce-rubucen da ya yi sai sayyidu hawa daga cikin ikhwanul muslimin sai ya yi wani littafi wai kai la namdi fahidan kada mu tafi da nisa bayan fa'ar ga an yi nisan sun riga sun tallata ayatullahi ne a duniya ya samu amsuwa wajen wasu musulmi har ma an shi shi'antar da su daga bayan sai littafi kai la namzi bahidan kada mu tafi da nisa wannan bawan Allah shedani ne dan ɗan shi'a ne shi ai hankali da shi to su su malaman sunna sun bambanta da irin wayannan mutane malaman sunna wato Allah ya ba su wani irin baiwa sukan hararo fitina kafin ta zo ba don sun san gaibi ba yin amfani da ka'idoji na ilimi Shi ne maganan alhassan basari Allah ya masa rahama innal fitna a rafa ha kullu alimin wa iza adbarat ha kullu jahi lalle fitina idan ta fuskanto kowane irin malami sai gane fitina ne inda mutum malami ne ba salafi zai shi ku yi hankali da kaza fitina ne kamar yadda lokacin da zanga-zangan nan ya zo mutumin da ya fahimci salafiya zai gaya ma zanga-zanga ba shi da kyau ba zanga-zangar lumana shi kuma wanda yake ganin shi wato ya waye yana ganin shi kaza kaza kaza zai fara nuna ai shi wayayye ne kaza sai ce maka ai zanga-zanga kala biyu ne ai malaman salafiya ba su da wayewa ne suke cewa zanga-zanga ba kyau ai akwai zanga-zanga na lumana to sai gashi zanga-zangar da aka yi a Najeriya aka ce na lumana shin ya bayyana maganar malaman salafiyar ne gaskiya ko na wancan din yanzu malaman salafiya suka bada fatawa kaga wani dan karanta da miya yazo ya bada fatawa zaka saurare shi kai ba zaka saurare shi ba an gane wannan ko to irin wannan shine abin da ke faruwa wato wannan shine aqidan dukkan sahab dukkan ahlus sunna salafiyun na'am kullum yu'minuna biha dukkan su gaba ɗaya sun yi imani da ita wa nahnu nu'minu biha mu ma muna imani da ita in dai ka dan salafiya ne ya kamata ka yi imani da wannan kullu man zakarnahum yu'minu bi hadhihi al-ashya duk wanda muka ambata eh, su imamu imamu na Malik bin Anas su imamu Shafi su Layth bin Sa'ad su Abdullahi bin Mubarak su Sufyan al-Thawri su imamu na Ash-Shafi'i da ire-iren su su Ibn Taymiyyah su Muhammad bin Abdul Wahhab dukkan su gaba ɗaya sun yi imani da wayannan abubuwa da muka faɗa aqidan su daya manhajin su daya wala yakhtalifuna fi shay'in minha ba sa sabani a cikin wani abu daga cikin wannan ridwanullahi alaihim Allah ya ƙara musu yarda ga baki ɗayan A aqidatuhum wahida me yasa ce ridwanullahi alaihim duka su ba sahabbai ba ce musu ridwanullahi alaihim an kira su ibn taymiya sun muhammad aka ce ridwanullahi alaihim sahabbai mun san abin da fi shahara sahabbai ake cewa radiyallahu anhu to sai gashi anan wajen sun Muhammad dan Abdul Wahhab su Imam Shawkani su waye su waye an ce ridwanullahi alaihim maimakon a ce rahimahumullah eh Allah ya musu rahama to menene ya faru anan wajen akwai wata ka'ida ta malaman usul fiqi cewa ya juzu taba'an ma la ya juzu istiqlalan an gane anan wajen yana halatta wato taba'an ya zama to mai bi abinda baya halatta wato shi kadai wato akwai wato bai yiwuwa kawai kai ta ce ma ainihin malamai radiyallahu anhum su kadai haka amma ka hada su da sahabbai ya halatta nan an fara cewa wannan shine aqidan sahabbai hmm. aqidan tabi'ai aqidan kaza sannan aqidan su ibnu taymiya to ridwanullahi alaihi. irin wannan ya halatta ga su sun ci arziki hmm. amma an batansu su kadai haka sauran wanda ba sahabbai ba eh? mafi alkhairi ba a ce musu ridwanullahi alaihi na'am sai ya ce rahimahumullah na'am aqidatuhum wahida aqidan su ɗaya ne wa manhajuhum wahid kuma manhajin su ɗaya ne walahum minna al-ihtiram wato suna da ainihin mutuntawa ta bangaren mu muna matukar mutunta wayannan mutane wa taqdir muna matukar kaddara su in mun ji an ambace su muna daukan su muna jinjina musu muna mutunta su muna girma su ga kuma soyayya an gane ko li'annahum rafa'u rayata sunna menene ya sanya muke son wayannan mutane menene ya sanya muke girma su saboda sun daga tutan sunna wastama'at kalimatuhum alaiha kuma kalmomin su sun taru akan sunna din kalmomin su gaba ɗaya sun taru akan yada me sunna ai dole mu so su kuma dole mu ƙi mai kin su wa ta'arradu li ahli al-bid'i kuma sannan sun taso sun bijiro wa yan bid'a babu sauƙi tsakaninsu da kafirai babu sauƙi tsakaninsu da bid'a da kuma yan bid'a Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum ko ashiddatan azillatun 'alal mu'minin a'izzatun 'alal kafirin to kaga wannan shi ne su suna tsanantawa ainihin kafirai amma suna tausayi tsakanin junansu an gane su ahli sunna alaman gane ahli sunna suna taso wa yan bid'a wa bayyanu dalalahu kuma sun yi bayanin su to idan aka samu malami ana cewa wannan malamin sunna ne malamin salafiya ne amma baya taso wa yan bid'a ba yan bid'a suna hutawa a wajensa yan bid'a suna yaban shi cewa irin sunnan shi suke so ai a cikin ahalu suna akwai malam wani baya taba mu shin wannan siffa ne na yabo a gare shi ko siffa na suka a ce kwata-kwata baya ya suka yan bidi’a, tsakanin shi da yan bidi’a sai shiri sai yabo sai girmamawa ce da a ce sunna da salafiya irin na malam wani ne ai da mun yi maraba da shi saboda baya mana ranti? kawai karatun shi kawai yake yi eh karatun shi yake waya a tsakani da Allah ba ke cewa shi yana karatu tsakani da Allah baya taba masu zagin sahabbai baya taba masu karyata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam baya taba masu kirkiro bid'o'i da shirka a cikin al'umma baya taba su kawai kowane dan bid'a yayi abin da ya ga dama shi ma yayi abin da ya ga dama kowa a bashi ya wala to shi gaskiya malam wane babu ruwan shi da kowa to in ka ji an kaji an bid'a na yabanka to ka binciki imaninka ka binciki aqidanka ka binciki manhajinka shin manhajinka manhaji ne mai kyau ko manhaji ne mara kyau Allahumma sai dai in sun yabi ilminka dama yaban gwani ya zama dole amma in suka ce aqidan ka na da kyau to in yana da kyau su shigo mana su shigo ayi da su mana inda gaske suke eh saboda haka su malaman sunna sun taso wa yan bid'a kuma sun yi bayanin batan su to haka ya kamata a kowane zamani kowane lokaci a ringa taso wa yan bid'a kuma ayi bayanin me batan su eh wa hadha min tamamin wa kamalil iman wannan yana daga cikin cika da kuma kamala na imani mun ciya alaman cikan imani da kamalansa kada ka sassauta wa yan bid'a wanda inda ka samu dama ka fito ka nuna wa mutane bid'a ba ta da kyau kuma ka kwance mata zani a kasuwa eh bal min samimul iman kai yana daga cikin ma tsantsan imani yin hakan an nahtarimu sunna mu mutunta sunna wa an nudafi anha mu ba kariya gareta. ta wa an nadifa anha ya zama to makiya suna kokari su bata sunna mu fito fili mu bada kariya kan wannan sunna wa annan zubba an hadidai mu ba da kariya a gare ta fa haula'i kana lahum jihadun fi tablighi sunna to wayannan malaman da muka ambata tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i wato suna da wani irin jihadi na musamman a wajen isar da sunna wa anha da kariya ga sunna din wa hum a'immatul islam wayannan sune jagorori na musulunci wa qad salaku manhajar rasul alaihi sun shiga manhaji na manzo sallallahu alaihi wasallam ittiba'il haqq a wajen bin gaskiya wa munabazati man yukhalifuhu da kuma yin watsi da duk ya saba ma gaskiya wajen bin gaskiya da yin watsi da duk ya saba ma gaskiya da kuma jihadi na duk ya ma gaskiya za su yaƙe shi da su yaƙe shi da in ya kama su yaƙe shi wa jihadu man yukhalifu alayhi salatu wassalam eh da yin jihadi wato na wanda ya saba ma ya saba mishi manzo sallallahu alaihi wasallam bi amrillahi la da umarnin Allah saboda Allah ne ya bashi umarnin yin hakan na'am wala tu'il kafirina Wa jahiduhum bihi jihadan kabira na'am kada kai da'a ga kafirai ka yaƙe su da alqur'ani mm. kai musu raddi da alqur'ani raddi wanda yake mai girma ka yaƙe su da alqur'ani yaƙa wanda yake mai girma an gane wannan ko kaga ashe ana yin jihadi da alqur'ani yujahidu al-kuffar wal munafiqin ya yaki kafirai da munafikai dan Allah ya ce ya ayyuhan ya ayyuhan nabi al kuffar wal munafiqin waqil alaihim hmm. ya kai wannan annabi al kuffar ka yaki kafirai wal munafiqin da munafikai waqil alaihim ka tsananta musu wa ma'awahum jahannam wa bisal masir sannan kuma in sun mutu makoman su jahannama tur da wannan makoma din misali wannan makoma ya yi muni yujahidul kuffar wal munafiqina bi hadha al qur'an wato zai yaki kafirai da munafikai da wannan alqur'ani din jihadin kabira yaki mai girman gaske fa haula'i yujahiduna bil qur'an wa'annan magabatan mu salih ha suna yin yaki da alqur'ani suna yakan wa ahlul bid'ah suna yakan ma'abuta bid'a wan nifaq suna yakan ma'abuta munafinci wan zanadiqa suna yakan zindikai min al-batiniya menene bambanci tsakanin ma'abuta munafinci da ma'abuta zindikanci wane ne zindiki wane ne munafiki munafiki eh kaga idan an ce munafikai hmm. ana nufin mutanen da suke koye kafirci a zuciyarsu su bayyanar da musulunci an gane wayannan su ne masu nifaqun i'tiqadi dan nifaq ya kaskashi biyu akwai nifaq i'tiqadi akwai nifaq amali shi nifaqul i'tiqadi shi da irin munafinci na Abdullahi bin Ubay bin Salul idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun idan munafiqai suka zo maka sai su ce mun shaida lalle kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gane ku haddaran tsuwa mun shaida na shahadu inna kala rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu inna kala rasuluhu Allah ya san kai manzansa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakazibun Allah kuma yana shaidawa lalle munafikai makaryata ne su ittakhazu aymanahum tunnatan fasaddu an sabilillah sun riƙi su ya zama garkuwa domin su samu daman ɓoyewa daga mutane kada a gano su sai suka riƙi rantsuwansu ya zama kariya a gare su an gane to an sabilillah sai ya zamanto suna ta kange mutane daga hanyar Allah su zo su shigo cikinmu kamar suna tare da mu alhali ko kafirai ne tsantsa an gane irin abdullahi bin ubay bin saluz wanda Allah yake cewa ya na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da harsunansu abinda baya cikin zukatansu to wayannan su ne masu nifakun itikadi kuma galiban ana samun irin wayannan mutane wurin da musulunci ya samu izza kafirci ya samu zilla an gane idan kafirci ya samu kaskanci musulunci yayi sama to ana ake samun munafukai. saboda suna so su ci arziki a cikin daular musulunci idan suka fito suka nuna su kafure ne ba za a yi da su ba za a wulakanta su to suna so a mutunta su alhali kuma su kafirai ne yaya za su yi sai su dinga shigowa cikin musulmi cikin majalisi na ilimi ana karatu tare da su ana sallar jam'i tare da su an in za a tafi jihadi wani lokaci su ce amma kuma a zuciyarsu suna suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna ganin kada a kashe su a can don ba su yarda da abun ba an fahimci wannan ayi sun yi haka ne saboda suna so su wala a cikin daular musulunci a ba su manya-manyan mukamai amma duk garuruwan da kafirci ke da izza to ba a samun nifas kafirai suna fitowa ne a mutum su fita bayyana da gidansu ina ba san wannan Inda gari ya zama to kafirai ke da ƙarfi to ba a samun nifak a wajen ana samun nifak ne wurin da ya zama to musulunci na da ƙarfi da wannan ne malaman sunna suka yi raddi ga 'yan shi'a masu cewa ai sahabban annabi tun da annabi ya fara da'awa suka zo suka laɓe da shi suka zo wato suka nuna sun musulunta alhali kafirai ne su ba zai yi haka ba ai lokacin a makka suke da ƙarfi sai dai musulmi ma sai dai in za a samu sai dai a samu musulmi su bi su musulmi su ɓoye imanin su zama kamar kafirai amma a makka daula na hannun kafirai tunda dola na hannun kafirai ba zai yi kuma ce su kafiran zama to munafikai ba ina fatan gane wannan wai wai yan shi su Abubakar da Umar da sauran sahabbai sun shigo musulunci ne ba da gaske ba dukansu gaba ɗaya munafikai ne da sauransu haka ne to kaga wayannan ba su ma san dalilin da yasa ake samun nifas ba an gane wannan ai to saboda haka su ainihin wannan shine muna to zindiƙai fa shi ba zindiki shi wannan kalma na zindi an ce ba kalmar larabci ba ne kalma ce farisiya an gane su ne mutanen da suka shigo cikin musulunci bayan manzan Allah ya bar duniya sun shigo musulunci don su yaƙi musulunci din musamman mutanen iran lokacin da su suna takama su super ne suna ji da kansu cewa su duk duniya ba mai ƙarfinsu a lokacin mutanen iran suna da daula mai karfi duk duniya an san su to a lokacin nan sai suka zo suka suka fuskanci yaƙi da musulmi kuma su ɗin nan sun ɗan rikasa suna ganin musulmi kamar wulakantattu ba za su iya yin komai ba an gane wani ko suna kallon musulmi kawai yan ba su da makamai kamar nasu sannan kuma sun fito ƙasashe wanda yake masu talauci wanda ba su da ƙarfi kamar su to kuma sai Allah ta'ala cikin ikon sai ba musulmi nasara a kansu a zamanin umar aka ci daular farisa da yaƙi sai zama to wannan baitun na ɗin inda ake bautan wuta inda aka ce tun da aka hura wannan wuta bai taba mutuwa ba to a wajen sai ga umar radiyallahu anhu bayan ya ci su da yaƙi an kashe wannan wutan sannan kuma an mai da wannan baitun nar ya zama masallaci aka yi sallah na farko a cikinsa a cikin tarihin musulunci to wannan abin ya bai wa ainihin mutanen farisa haushi masu bautan wuta ya za a yi wa'annan mutane larabawa wanda mun rena su muna ganin su ba kowa ba ne a wajen tattalin arziki ba kowa ba ne wajen ƙarfin makamai ba kowa ba ne wajen kaza wajen kaza amma ga shi nan har zo sun yaƙe mu to kuma ga shi a fili sun ci daular farisa da yaƙi to yanzu yaya za a yi farisawa su rama ba za su iya yin gaba da gaba da musulmi ba Allah ya riga ya taimaki musulmi a kansu sai suka ce bari su yi abin da ake kira ainihin wato yaƙi yaƙi wanda wato suna kiran shi cold war yaƙi mai sanyi wato a amfani da wani wato kada a yi fito na fito da kai sai a zo a yi yaƙi ƙarƙashin ƙasa a yaƙe ka ba tare da ka san ana ma ka ba an gane yayi to shine suka ce bari su zo su musulunta amma ba wai sun yi nufin musulunci ba ne sai su zo suka shigo musulunci suka zama to manya-manyan malamai daga nan fa suka fara canza abubuwa na musulunci to anan ne musulunci ya samu matsaloli da yawa an gane wani ko suka kawo akidu kala-kala a cikin musulunci to wani su ake kira zanadika a wato ya kasance in an kama mutum kawai zindiki ana kai shi lahira ne kawai saboda ba za a iya sani ba ko ya ce ya tuba ba a san ko yana daga cikin taƙiya ba asalin taƙiya ya fara ne daga mutanen farisa sai kuma aƙidan shi'a yake yan shi'a daga farisa suka zo sai suka gina wannan sun gina wannan aƙida don su samu daman yaƙan musulunci su yaƙi sunna suka shigo musulunci alhali ba da gaske suke musuluncin ba an fahimci wannan ko to sai kun duba aƙidan shi'a za ga cewa kawai aƙida ne na zindiƙai kawai suna ɓoye ainihin aƙidarsu su bayyanar da saɓanin haka shi ne taƙiya an fahimta ko? to wannan su ne zanadika so da kan munafiki shi ne zindiki ba bambanci sai dai wannan kalma na zindiki wato an yi amfani da shi ya zama istilahi sabo ga masu nifakun itikadi an gane ko ba masu nifaƙun amali ba shi nifaƙun amali musulmi ke yin sa mai saban Allah idza haddasa kaza ba wa idza wa'ada akhlafa wa iza mina khana idan yayi alƙawari ya saba a idan yana idan zai yi magana ya ƙarya in yayi alƙawari ya saba kuma idan aka amince masa yayi ha'inci kaga ana iya samun musulmi mai wannan ɗabi'a amma musulmi ne amma yana da nifaq wani irin nifaq itiqadi nifaqul amali kun gane ko to saboda haka wannan shine a nan wajen da yace munafik sai kuma yace munafiki wa zanadika Eh, da kuma zanadika daga cikin yan badiniya kaga yan badiniya yan shi'a ne asali yan shi'a ismailiya alqaramita albadiniya an gane mutanen da ba su ma yadda akwai tashin iyama ba kuma yan shi'a ne suna nan a duniya har yanzu suna nan a pakistan akwai wasu bangare daga cikinsu a iran akwai bangare daga cikinsu a syria suna nan ana kiran shi'a ismailiya suna da nasu shugabanci da komai da komai kafircinsu ya fi kafirci da haɗari na shi ya fi shi a na iran haɗari su suna inkarin tashin kiyama sa'annan kuma su ɗin nan wato suna halatta zinace-zinace suna da wani lokaci da suke warewa kawai a kashe wuta maza da mata a ta zina wato mutum ya lalubu duwan da ya lalubu kawai tashi ci ko shi. na fatan gadi suna da aƙidu, miyagu dangane da sahabbai miyagu dangane da alqur'ani wato suna fasara qur'ani zahiri da batini shi qur'ani ana fasara shi fasarar zahiri shine irin fasarar da muke suna ce fasara na zahiri sun ce wannan na amawa ne shi amma akwai fasara na musamman sai mutumin da ya fahimci aƙidan da kyau ake gaya masa to da zaka zauna da su Allah ya sa sama wannan bayani zaka ga har ma yahudawa ma gare yahuda da sojan kafirci ne abinda ibnu taymiya yake faɗa game da su yace zahiruhum ar-rafat hmm. wa batinuhum al-kufr wa zandaka yace shi an shi'anci amma baɗininsu kafirci da kuma zindikanci su ne mutanen da suka taɓa zuwa suka yaƙi mutane suna aikin hajji suka kashe ainihin dubban mutane suka ɗauki hajar aswad suka tafi da shi ƙasarsu bayan wani lokaci suka dawo da shi wayannan su ne shi'a ismailiya albadiliya alkaramida an gane wannan ko to su ne ya kira yan badiniya warrawafidul gula eh suna da fassara dangane da sallah sallah ba wai irin sallar da kuke yi bane ba a wajen su haka nan azumi saka ba su sallah a wajen su ba dole bane irin wannan sallar haka nan azumi haka nan zakka duk ba sa yi suna da wani fassara da suke da shi nasu na badili da kuma yan rawafid algula ana kiran mutum rafidi idan ya zamanto yana zagin sahabban annabi kawai shi dan rafidiya ne sawa'un dan shi'a ne ismailiya ko dan shi'a imamiya al-isnai a shari'a an gani in yana zagin sahabbai ya zama ya yana cewa alqur'ani bai cika ba na'am wa amsalu ulaik da misalan wayannan din wal jahmiya al-gula da kuma yan jahmiya wanda suke gula wanda suke sun wuce gona da iri masu kore siffofin Allah gaba ɗaya. Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da fuska Allah ba shi da hannu Allah bai daidaita akan al'arshi ba Allah subhanahu wataala ba shi da hikima Allah baya fushi Allah baya yarda duk wani siffar da kasan Allah ya faɗa a Qur'ani sun karyata shi wayannan mutane su ne yan jahamiyya su ne mutanen da suka ce Allah ba shi da sunaye ba shi da siffofi in ka jingina Allah in ka jingina ma Allah suna ko sifa ka kafirta yan jahamiyya in ka ce Allah mai ji ne mai gani ka yarda in ka ce Allah ya daidaita kan al'arshi kayi ridda in ka ce Allah yana magana kayi ridda sun kore duk wani siffa daga cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala faka yan jami'a malamai mafi yawa daga cikin salaf sun kafirta su an gane ku saboda sun nuna Allah kawai ba shi da siffa kawai sun tabbatar da zatin Allah ne sun kore siffofin Allah subhanahu wata'ala ki daya sun yi abin da kira ta'dilun kulli sun kore siffofin Allah gabaki ɗaya ba da tabbatar da komai ba an gane wani ko amma kuma za ga malaman sunna in za su yi raddi ga asha'ira da yan maturidiya kawai suna yin raddi ne ga jahamiya kawai kamar ibn qayyim al jawziya a cikin nuniyansa wato in zai yi raddi ga asha'ira kawai yana dumfaran yan jahamiya ne saboda ya ce in kai raddi in ka in ka in kai raddi ga yan jahamiya ya shafi asha'ira domin su a sha'ira mata ne yan jahamiya su ne maza an gane ku su sun fito a mutum amma a sha'ira suna wani kauce-kauce ne misali na'am jahiduhum bi kitabillah jahaduhum bi kitabillah hmm. sun yaƙe su da littafin Allah suwa su malaman sunna salafiyun sun yaƙi wa'annan yan bid'a da littafin Allah wa bi sunnati rasulillah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun yaƙi wa sun yaƙi mu mai yi'un kamar yan ikhwanul musulmin ikhwanul musulmin masu ganin cewa nan gaba ɗaya kowa a kyale shi kan aƙidan shi kuma kowa ɗan shi'a a kyale shi kan aƙidan shi ɗan jami'a ɗan hawari sufi ɗan ƙur'aniyun duk gaba ɗaya kowa a yi mishi uzuri akan kuskuren da ya yi. kada a yi mishi raddi sai dai a yi mishi uzuri raddi ba shi da kyau in ji su in gaji mutum ya ce raddi ba shi da kyau to yana da fahimta ne irin nawa irin na ikwanin musulmin su sun ce ne na ta'awon fi mattafaq na alai wa ba ba'duna ba'dan fi na fi mu taimaka ma juna inda muka samu ittifaki inda kuma muka samu sabani kada a yi raddi kada a aibanta wani sashen mu yayi sashe uzuri kaga idan aka faɗa haka wato an rusa mai an yi rugurugu da mai al’amuru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar an yi rugurgu da shi an ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa ya yastadi fa bi lisanihi wa illam yastadi fa bi qalbihi to wannan hadisin ina ka kai shi shikenan su a wajen su amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar ana yin shi ga shugabanni kawai shugabanni su kadai ne kawai za ka yi musu raddi su kaɗai ne za ka faɗa aibinsu a gaban mutane amma ka kyale yan bid'a su huta wannan shine manhaji na ikhwanul muslimin an gani da manhaji na Hizb tahrir na'am ويحكي المصنف اتفاق على ويحكي المصنف الاتفاق wato shi mawallafi imamu sabuni Allah ya masa rahama ya hikaito ittifaki ala islamin bid'i akan kaskantar da yan bid'a ala min jumlati adadin min al kaskantar da yan bid'a wannan yana daga cikin jumlan adadi daga cikin ahimma ya kuna ijma ala bughdi alil bid'i wanda suke karbo hikaya suke karbo ijma'i akan kiyaman yan bid'a wa qahrihim da kuma rinjayen su yan bid'a a kiyamace su kuma a rinjaye su a kaskantar da su minhum hadha al musannif daga cikin su akwai wannan mawallafi shine wato imamu sabuni Allah ya masa rahama wa minhum daga cikin su akwai imam al-baghawi shi ma ya yi kai tohi hikaya akan kaskantar da yan bid'a da wulakanta su da rinjayen su wa ghairihi ma da wasun su hakau hadha al-ijma wasun su sun yi kai to wannan ijma'i din al'an unasun yatawallawna ar-rawafi amma a yanzu kuma abu mamaki sai ga wasu mutane suna jibintan yan shi'a mutum na da awon sunna amma yana jibinta yan shi'a yana cewa a dan ayi shiru a daina faɗin aibin yan shi'a a yi musu uzuri kan zagin sahabban da suke yi a yi musu uzuri kan ƙur'anin da suke cewa wato an ƙara wani abu ko an rage wani abu a yi musu uzuri akan maganan auren mutu'a da suke halartawa a yi musu uzuri akan kaza duk abubuwan da suke da shi miyagun akidu a yi musu uzuri akan shi a yi ma yan ƙalaƙato uzuri akan ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam? a yi faye uzuri akan yadda suke baiwa shehunnai matsayi na Allah ko matsayi na manzo sallallahu alaihi wa sallam? a ai musu uzuri a kai kawai mu taimaka mu juna mu duba inda muka yi ittifaki mu taimaki juna kan shi an gano wannan ko to shi saboda haka wa yaquluna bi manhajil muwazanat eh akwai wasu wanda suke da manhaji na muwazana su waye wayannan masu manhaji na muwazana eh bayan alhasanat wa sayiat yaya manhajin muwazana yake hmm? in za faɗa da kai in za faɗa sharu mutane ya wasu manhaji na muwazana wato shine manhajin da ke cewa kafin kai wa dan a raddi dole sai ka faɗi alkhairin shi wannan kalmar dole shi ya mai da shi muwazana in za ka yi raddi da shi'a sai ka zo ka wasa su tukuna ka faɗi alkhairin su tukuna in za ka yi raddi ga 'yan khawarij sai ka faɗa in za ka yi raddi ga 'yan sururiya sai ka faɗa in za ka yi raddi ga 'yan haddadiya sai ka faɗa in za ka yi raddi ga 'yan jama'atu tafiyar wal hijira sai ka faɗa alkhairin su tukuna in za ka yi raddi ga duk wani ɗan bid'a dole wannan kalma na lazim sai ka faɗa in baka faɗa ba baka yi adalci ba suna yawan haddace ayan nan wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu to suna cewa dole ne a yi adalci idan har kai raddi ka faɗi aibin ɗan bidiya kai zo kai shiru kan abin da shi ba kai adalci ba ka yi zalunci an gane to wannan manhaji manhaji ne sabo ba a san shi zamanin magabata ba su a suka kawo shi yan ikwanin musu suka kawo shi yan ikwanin kuma menene amfanin manhajin a wajen su wannan manhajin menene ko a tunanin ku me yasa suka kawo shi yawwa sun kawo wannan manhaji don kariya ne ga malamansu shi shikenan saboda malamansu a cikin malamansu akwai yan ƙur'ani zalla a cikin malamansu akwai aqlaniyun irin su gazali irin su irin su kardawi kaga imamul gashi wannan gazali mai fiqh sira dan akalani ne shi bai ɗauki hadisin manzan Allah kan komai ba idan har ainihin hadisi ko ya inganta a cikin sahih bukhari wa muslim amma ya zamanto ya yi karo hadisi ya inganta a cikin bukari da muslim sai hadisin ya yi karo da hankalinsu ko tunaninsu to duk ingancin hadisin ko da ya kai matsayin sisilatun zahab sai sun karyata shi akwai wani littafi wanda shekara biyu ya yi raddi ina ganin ya karyata hadisai sun fi ɗari uku da wani abu a cikin sayar bukari kuma ya yi amfani da ka kawai ya karyata an gane wani ko to irin wayannan su ne akalaniyin wanda suke amfani da hankalinsu wajen inkarin mai nassi an gano wannan ko to kaga su a cikinsu akwai irin wayannan to a cikin ikwanin musulmi akwai sufaye irin su sayyidu hawa sayyidu hawa mai littafin jundun layi sakafatan wa akhlaqa da jundun layi takdidan yayi littattafai da yawa sufi ne shi shi kanshi ya faɗa sannan ga hasan albanna shi ma ya ce shi ƙidan shi salafiya sufiya hakikatun salafiya kuma waye kuma gwamme sufiya ya ce shi ƙidan shi a cakuɗa tsakanin salafiya ne da sufanci kun fahimci wani ko to ga nan ga nan ga nan malamansu da yawa da suke da aƙidu kala kala ga sai kudu daga cikin malamansu wanda kowa ya san sai kudu yana da aƙidan jahamiya yana da aqidan mutazila yana da aƙidan sufayi yana da aqidan qur'aniyun yana da aqidan aqlaniyun yana da aqidan shi'a shi za shi garbi yace a ishta wato an yace ya taru a gare shi albalaya wal balaya yace bala'o'i kala kala sun taru ga wannan bawan Allah duk wani abin da kake nema hatta aqidatun wahalatul wujud aqidan wadan yana tare da shi to yanzu tunda wayannan ne jagororin su kuma suna cewa su ne a imma wanda ya dace a karkasa zuwa gare su amma suna da miyagun akidu to zai iya yiwa mutane su ce to malam ka ce muku waɗannan amma fa wanda ya zagi sahabbai wane ya yi izgili ga annabin Allah Musa wane ya yi kaza ya yi kaza to yanzu wane ya yi tafsirin mujtama a gidan khawarij to yanzu ya za mu yi ina batan gane wannan to yanzu to shi ne sai kawo ka'ida na na ta'awun din nan farko ka'idan na ta'awun sun yi amfani wajen ba da kariya ga malaman su ne mu taimaka ma juna inda muka yi tufaki amma inda muka samu sabani ayi uzuri wato kada a dauki abin da zafi ayi uzuri sai kuma suka kawo shi kan siga na muwazana ai mutum tara yake bai cika goma ba saboda haka idan malaman mu a cikin zan an ji sun zaki sahabbai a nan wajen ai kuma sai a duba suna da wani alkhairi a faɗa alkhairin su mana an gano wannan ko amma ba wannan ka'ida na na muwazana da wannan ka'ida na ta'awan baya aiki ga irin su ibn bas baya aiki ga su ibn usaimin baya aiki ga nasiruddin baya aiki ga shekar bin hadi baya aiki ga mukbil bin hadi baya aiki ga ahmad bin yahya an-najmi baya aiki ga irin su sheikh fauzan baya aiki ga irin su abdul musil al-abbad al-badr baya aiki a kansu an gane irin su abdullahi al-bukhari baya aiki a kansu suna fitowa su faɗi maganganunsu na ɓatanci ga wayannan manyan malaman wannan ƙa'ida sun yi shi ne kawai don kariya ga imamansu ina fatan gane wannan sai kaga suna ta fito da miyagun aƙidu a suna fito da miyagun maganganu ga ibn bas akwai wanda ya buɗe baki kira yace ibn bas a'mal qalb wal basira ko a'mal basar wal basira yace da idan shi da zuciyar shi duk makafi ne an gane faɗin manganu na batanci in kun duba littafan Abdulrahman abdulkhalik in ka ga irin kalmomin da ya faɗa ɗan sururiya ne ka ji kalmomin da ya faɗa na batanci ga manyan malamai za ka sha mamaki amma kuma su ba sa taɓa malamansu yana da wuya ka ji sun ce malamin su ya yi wani laifi amma sauran malamai suna aibanta su kaga su da suke kiran adalci akwai adalci gare su ba su da shi na'am wa yudafi'una bi hadha al-manhaj an rawafid suna kariya da wannan manhaji game da suna kariya ga 'yan shi'a wal batiniya suna kariya ga 'yan batiniya wa gairi da wasunsu amma ula'ika salaf amma wa'annan salaf din wala imma da kuma wa'annan manyan malaman falaita inda kuma hazal manhaj ba su da wannan manhaji na muwazana hmm. wannan manhaji na muwazana manhaji ne na 'yan bid'a na'am indahum wala'u lillah su salafiyun hmm. malaman salaf suna da walittaka suna da goyon baya ne saboda Allah kaga suna goyon bayan hmm. ka ka rike addinin Allah ne kuma suna soyayya saboda Allah kuma suna kiyayya saboda Allah yubghiduna alal bid'i suna kyaman yan bid'a wa yuqhirunahum suna rinjayen su da hujjoji da dalilai wa yunabizuna suna yin watsi da su Wai wa yuhaziruna min sharrihim kuma suna tsoratar da mutane daga sharrin su ayi hankali daga sharrin yan bid'a ayi hankali suna fitowa fili babu babu yaboyi wa yas'auna fi da ba'dihim kuma suna yin dawainiya wajen kashe sashen su wa qatalu ba'dan in suna da hukuma hmm. yana halatta mu yanzu a Najeriya mu dauki makami duk inda dan bid'a yake mu kai shi lahira wannan manhajin salaf ne la ba ma wato yan salafiya ba sa ɗaukar doka a hannunsu a irin wannan ƙasa wanda ba ƙarƙashin tsarin musulunci yake ba to idan irin wannan abin ya faru alaƙan mu kawai da su shine mu yi wa'azi mu nuna wa mutane sharrin su amma maganar ɗaukan makami mu ce za mu je mu kai musu hari ba maslaha a cikin sa ina fatan gane wannan hmm. ba shi daga cikin karantarwar salaf ka ce za ka kai hari masallacin yan qur'aniyun ko kai hari ga masallacin yan shi'a ko kai hari ga masallacin subayi ko kai hari ga masallacin yan kaza la sai dai kai wa'azi ka nuna mutane sharrin su da hujjoji da dalilai amma in an samu daular musulunci malamai za su ba fatawa su nuna wa hukuma waɗannan mutane suna da shari a yi maganinsu sai hukuma ta yi su da ƙarfin makami da ƙarfin mulki na'am ba ga rikatalu ba da wa yas'auna fi qatl ba'dihim wa qad qatalu ba'da hakika sun kashe wani sashe daga cikin su ko ba ba limaza me yasa sun kashe wannan لأن فساد المبتدئ أشد من فساد الكافر سبو ده برنام دم بدعة نذا مقنني eh ya kamata mu samu wajen kwana ya an kusa ba an kusa ba kusa ba limaza mu tsaya dai kan limaza din nan mu za mu san da za mu yi kuma insha Allah kaga sai mu yi bayani akan abin da ya shafi hajar mubtadi hmm. da kuma ila ka'idojinsa da sauransu saboda al'amarin ba wai yana sake bane malaman sunna ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗin yadda ake yin ake ƙauracewa ɗan bid'a da kuma a cikin ɗan bid'a su wane ne ake ƙauracewa ina ba san gane manyan malaman mu na salafiya sun yi rubuce-rubuce sun yi bayanai akan wannan al'amari domin kada ainihin mu ɗauki doka a hannunmu yadda wasu samari suke a wannan zamanin ko ɗaukan doka a hannu kaga saurayi karatu bai ishe shi ba ya zama to malamin jarwa tadil har ma yana cewa wannan kayansu ne jarwa tadil da misali karamin yaro ba wanda ba wai karatu ya yi ishe shi ba da za ka zauna ƙarƙashin shi za ka yi karatu ba za ka samu komai a wajen shi ba sai hayaniya hmm. amma kuma ya ɗora wa kanshi abinda sai manya-manyan malamai irin su abdullahi bin mubarak da ire-iren manyan malamai su suke ɗaukan wannan zai ga kowa da kowa ya ɗauki abin ya mai shi kayan aikinsa to da wannan sai aka samu barna mai yawa da sunan cewa 'yan salafiya ke yi alhali 'yan bana bakwai ne masu da'awanta ba dukkan mutumin da yake da'awan salafiya ba ne dan salafiya ba ga wani yana da'awan salafiya amma dan haddadiya ne shi ba manhajin shi ba manhajin salaf bane manhaji ne na 'yan haddadiya wanda sun kware su dama sun tarbiyyantu ne akan sukan malamai da kuma kawo cikas ga da'awa salafiya ina fatan gano wannan to dole ne a san akwai hadarin mutadi ana yin tahziri ana ana kaurace wa dan bid'a sannan ana yin tahziri ga dan bid'a wannan yana daga cikin manhaji na salaf duk wanda baya yin wannan ma ba ma dan salafiya bane shi to amma fa shin an bar abin ne a sake kowa yi abin da ya gada ma kamar yadda ba a bar sallah a sake ba sallah na da sharda ko hmm. da sauransu to shi ma kazalika hajarin mubtadi kaman sallah ne kaman azumi ne kaman kowanne na da sharuɗa akwai abubuwan da ke bata shi akwai ƙa'idojinsa, akwai kaza akwai kaza an gane wannan ko to dole ne kada mu saurari ƙananan yara da suka taso ɗan bana bakwai da suka ɗauko ba su da wani aiki sai a kama a sunan malam wani da sunan malam wani ba tare da ƙa'ida ba ba sa duba maslaha ba sa duba ainihin mafasi to wa'annan kwata-kwata ba sa koyi da malaman salaf suna koyi ne da malaman bid'a yan haddadiya wa iyaz billah eh na'am na'am eh ai wannan magana ma da suka faɗa ya nuna cewa malamin sun ɗauke shi annabi ne wasu tun da suke tare da malamin su wai wasu ne wai suna da awon salafiya tun da suke tare da malamin su ba su taɓa ganin kuskure tare da shi ba amma kuma sun ga kuskuren duk malaman sunna nasu ne kawai da kuskure kaga tun anan ka san akwai me akwai matsala kaga ya nuna sun ba wannan malami alwala wal bara ya nuna duk abin da malamin ya halasta ba sa bincike eh bai yuwa ka cewa kana tare da malami ka ce wai duk abin da ya faɗa daidai ne to in kaga mutum ya faɗi wannan to ya nuna kenan da wuya in ba wai ya ɗauki malamin ya ba shi matsayin manzo bane yau amma kana zo da malami kowane malami zai iya dacewa zai iya kuskure cewa wai malamin mu baya kuskure a nuna mana kuskuren shi wannan magana kashi kuskure ne ya nuna shi kashi malamin ya tarbiyyar da ku ne akan cewa duk abin da ya faɗa daidai ne shi sa kuke ba ganin kuskuren shi ina fatan ne to wannan shi ne wa alaikum assalam eh, amma ina Mm. hmm eh, eh. eh da dan uwa ce su masu manhaji na muwazana daga cikin ikwanul musulmin da yan sururiya da yan hadadiya su ke da wannan manhajin na cewa a ringa auna tsakanin hasanat da kuma sayyi'at na mutum sannan a yanke hukunci gare shi in ba haka ba an yi an yi zalunci suna kawo hujja da ayan nan wai cewa Allah subhanahu wa min ahli kitabi man inta amanu bi kintarin yu'addihi ilayk wa minhum man inta amanu bi dinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima daga cikin ahli kitab akwai wanda in ka bashi amanan intar tarin dukiya mai yawa zai dawo ma da shi amintacce da shi amma daga cikin su akwai wanda in ka ba shi amanar dinari guda kawai ba zai mai maka da shi ba sai in ka tsayu ka nemi hakinka a kan shi an gani to suka a nan wajen an yi muwazana a nan wajen da kuma inda ake cewa abu da ya kama ainihin shaidan yana satan abinci din nan sai abu hurera abu zai gaya ma annabi din nan sai kuma abu hurera lokacin shedan din da ya kama shi zai kai shi wajen annabi yake dan Allah ka kyale ni ba zan kyale ka ba don na maka uzuri da yawa fito kyale ni zan gaya maka wani abu wanda zai amfane ka kyale ni zan gaya maka wani abu zai amfane ka sai kyale shi sai ce in ka kwanta ka karanta ayatul kursi in ka karanta wato Allah ba zai bushe ba yana kare ka har ya waye to shine sai Abu Hurairah sai ya kyale shi dan da ma ya alƙawarin haka yana gamuwa da Annabi sai Annabi ya ce ya ka aikata da wannan abokin ka dazin sai ya rasulullah wato ya kai ya kawo mun koke na na bukatunsa da iyalai yana da iyali da yawa shi yasa ya zan farawo to amma kuma na kama shi bayan na mai uzuri na daya na biyu to na uku na ce sai na kawo shi wajen ka sai ya ce bari ya karanta da ni wani abu mai amfani sai na sake shi sai karanta da ni ayatu kursiyu sai annabi ce ka san kowa yi wannan ita wannan fa shedan ne Yanzu kan siga na mutum kan sura na mutum sai annabi ce sadaka ka huwa ka zo ya gaya ma gaskiya amma magariyaci ne muwazana na fatan gane wannan to amsar da malaman suna suka ba su shi ne wai shin muwazanan dole ne lazim ne shi ai su kusura da suka yi sun ce dole ne in za ka faɗi alkhairin ɗan bidiya in za ka faɗi sharrin sai ka faɗi alkhairin in baka yi haka ba ka yi zalunci sai Allah ta'ala ya ce tabbat ya da abu a habila habin wa tabbi a gane hallaka ya tabbata ga abi lahab kuma shi ya abu nan tabbata ya da hannayen abu lahab sun hallaka shi ma ya hallaka ma agna anhu maluhu wa ma kasabi sai yasla naran za ta lahab ana ayi muwazana an faɗi me sharrin an faɗi sharrin Abu Lahab ne kawai ba a faɗi bangaren alkhairinsa ba sannan manzo Allah ya faɗi ainihin wato ya soki ainihin Abdullahi bin Ubay bin Salul yana cewa fulanun la ya arifu min dini na shay'an wani bai san komai dangane da addinin mu ba to yaya akwai alkhairin sa shin bai da alkhairi ne kwata kwata amma sai manzo Allah ya ce bai san komai ba kan addinin mu yaya me zamu ce akan wannan yaya an yi muwazana lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkari falu akwai muwazana an tsine musu ne gaba ɗaya ba a zo an yabe su ba kuma kaga idan ka sanya abun ka'ida to ka nuna Allah a wani lokaci wa iyaz billah wa iyaz billah a wani lokaci zai yi adalci wani lokaci kuma ina ba gane wannan saboda haka akwai wurare da dama inda za ga manzo Allah ya faɗi Zan dangane misali kaman akwai hadisin ina ganin Fatima bintu Qais ne ko hmm. wanda mutane biyu suke neman aurenta akwai Muawiya akwai Abu Jaham hmm. sai ta zo ta nemi shawaran manzon tsira sallallahu alaihi wasallam annabi ba ta shawara ga samarinta guda biyu suna neman ta a cikin samarin guda biyu wanne za ka zaɓa sai annabi ce fa amma mu'awiya fa sulukun la. amma mu'awiya irin talaka ne fitik sai da dukiya bi ma'ana ba zai iya ɗaukan kanshi ba zai ɗauki nauyin amma abu jaham fa huwa la yazawul asa an atikihi amma abu jaham bai sauke sanda da kafada in ya sa sanda a kafada baya saukewa malamai sai ce kinaya ne na cewa shi mai yawan tafiye-tafiye ne mutum ne mai yawan tafiye-tafiye sai ya yi watanni bai dawo ya waiwaye ki ba ba ki sha wahala in kin aure shi dan baya zama wasu ka ce a'a wato bai da lokacin ki wasu ka ce a'a abin da ake nufi da la ya zaul asara take yi ai mutum ne mai yawan dukan mata zarrabul linisa da akwai wata ruwaya fa huwa zarrabul linisa mai yawan dukan mata ne shi to da sai annabi ce ki auri usama to anan wajen da annabi yake muawiya din nan fasuluqul la malala anan an yi muwazana eh ya ce bai da dukiya to anan annabi ya faɗi kuskuren shi aibin shi ina alkhairin shi anan wajen bai da shi ne muawiya bai da alkhairi yana da alkhairai da yawa sannan abu jahan fa yana da alkhairai da yawa amma sai aka faɗi ɓangaren. to idan ka ce muwazana dole ne mai ka ɗauka manzan Allah ya yi a nan wajen ka gina zuwa ga zalunci ka ga mun san a zuciyanka baka yi niyyar haka ba an gane lazimul qawl laysa bi qawlin illa idzal tazamahu sahibul qawl wannan magana lazimin maganan ka ce annabi azzalimi ne wa iyaz billah mun san a zuciyanka ba za ka ce annabi azzalimi ba amma maganan ka yana kaiwa zuwa ga haka za mu tambaye ka maganar da ka faɗa ka yarda da hakan yace haka ne ya zama kafiri lazimul mazhab laysa bil mazhab illa idza idza tazamahu sahibul mazhab in yace tabbas babu adalci a nan wajen annabi bai yi muwazana ba sai mu ce to kai ridda zai a bashi kwana uku ya tuba in ba haka ba amirul mu'minin ya kai shi lahira ina ba ta gane wannan to wannan shine abin da ya kamata ɗan uwa su fahimta dangane da muwazana hatta ɗan uwa mu da muke da awan salafiya mu kanmu da yawa ba san mai muwazana ba yawa wani ya dauka kawai da zarar ka yi magana ka dan faɗi wani abu mai kyau na kafiri sannan ka faɗi sharrin ka yi muwazana sai ce gashi yayi muwazana yi muwazana a'a idan ka dauki abun a matsayin ka'ida ce dole ne in zaka faɗa in zaka yi dan a raddi sai ka faɗi alkhairin sa nan ne muwazana ke zuwa an gane ka dauka in baka yi haka ba baka yi adalci ba amma wani lokaci yakan zo wani lokaci dalili yakan zo da zaka faɗi wasu abubuwa na alkhairin su kamar ibn taymiya ka duba cikin in yana magana a cikin majmu'ul fatawa zaka wani lokaci yakan faɗi alkhairin asha'ira yana faɗin alkhairin asha'ira duk da kasancewar su yan bid'a ne sannan akwai kuma wani fatawa na ibn baz da aka tambaye su shin asha'ira ɗin ahlus sunna ne yace asha'ira ahlus sunna ne a cikin wasu a cikin a cikin wasu wasu mas'aloli banda ainihin sifat domin a sha'ira sun yi tawilin mafi yawan sifat kaga sai ya faɗi cewa su ahalu sunna ne a cikin wasu al'amura amma banda kaza banda kaza a nan za ka ce bimbaz ya yi muwazana me yasa ba za mu ce ya yi muwazana ba saboda ba wai ya sanya shi ya zama ka'ida ba ce wanda dole in za ka faɗi magana dan bidiya kaza sannan in ana kawo tarihi dan bidiya kamar ibn kamar wannan imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala in yana kawo tarihin malamai ko da yan biriya ne za ka yana faɗin malahu ma alaihim zai faɗi duk tarihin mutum ne dama wajen tarihi dole ka faɗi duk abin da ke tare da shi shi ne ka kawo tarihin shi da abin shi mai kyau da mara kyau sai ka faɗa to wannan amma ba ka ɗauka ƙa'ida ba ne ina ba san gane za a lokaci kuma a cikin littafai na jajjarwa ta'adil ta ce fulanu saduqun muda ya tashayya wato mai gaskiya ne amma yana dan an ci yaya kaga wajen jarwata dai kace mai gaskiya ne amma yana dan ci wani lokaci sai ka faɗi alkhairin ka faɗi sharrin shi amma ka ɗauka wannan ƙa'ida ne a saboda wajen jarwata addini ana so a san matsayinka ne za a iya karɓar hadisi ko ba za a iya karɓa ba dole ne a faɗi malaka wa ma'alaik duka to dole ne mu da muke cewa mu salafiya sai mun san ma menene muwazanin tukuna me ake nufi da shi ba kawai mutum ya faɗa abin da ya gana da sunan ai wane yayi muwazana alhali bai ma san ma me muwazana din ba Allahu a'lam wa alaikum salam Sheikh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali yayi wajen littattafai guda biyu akan wannan matsala din yayi littafi mai suna al-Mahajjatul Bayda kaje karanta ka gani da kuma littafin manhajo ahli sunna wal jama'a fi naqd rijal wal kutub wa tawaif Sheikh Fauzan rahimahullah ko hafizahullah ya ce babu littafin da aka rubuta kan muwazana kamar wa'annan littafin guda biyu yace shine littafin da dan uwanmu a cikin musulunci shekara biyu bin hadi ya rubuta yace duk mai so mai so ya san wannan ka'ida ya koma zuwa ga wannan littafi zai fa'idantu insha Allah an gane mu duba da sauran littafin da shi wannan batun mufida wanda littafin ba shek zan ya sai da ya kama sunan shek Ya ce littafin shi da ya wallafa din nan su ne mafi alkairin littafi a abin kan wannan sannan ahmad bin yahaya annajami shi ma hmm. kazalika shi ma ya ce in kana so ka karanci wannan abu saboda matsala ne wanda ya zo sabo sai malamai suka tsaya suka yi bincike a kan shi to littafin da shekara biyu bin hadi ya rubuta shi ne fiyayyen littafi kan wannan matsala din Allah Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik to insha Allah za a